Bangarorin da ke gaba da juna a yankin na Zuru sun hada da bangaren Fulani da kuma bangaren dakarkari inda kowane bangare ke zargin ɗayan bangaren da yanki sangilla ga mutanensa ba tare da an hukunta mai laifi ba. Wannan zaman da ya samar da dama ga kowane bangare domin ya faɗi ƙorafe ƙorafinsa da manufar lalabo hanyar da za a sasanta. Sunana na kira na Mani John. ni ne shugaban yan sa kai na zuru emirate an sun haɗi gaskiya tsakaninsu da allah rabe mutanen da suka ce an kashe musu an mun ce mu da adadin namu ina gani za mu kashi goma ciki abin da suka ce ba mu kashin fulani barayi muke kashewa na mai jiwa abdullahi da muka zo mai ritaya ya kamata duniya ta sabu da ke zuru ke ciki an banditu ya hawara daga zamfara amma ya zo yanzu ya dawo mu na gida mutanen mu an hana su noma to babban abin da muke son duniya ta sani shine mutanen gari ke abun hawa yawancin su ba a Najeriya bane su mun son abinci ka muke horuwa bangaren fulani ya samu jagoranci ne daga shugaban kungiyar mayar ta allah muhammad kiruwa sai dai bai samu magantawa da manema labarai ba amma ɗaya daga cikin fulani da suka halarci wannan taron wanda bai so a faɗi sunansa ba ya maganta inda ya ce wannan zaman ya zo daidai lokaci eh, akwai bacin rai idan aka zargi al'ummarka da wani abu na batanci amma kuma yau a gidan kowa akwai ɓata gari a matsala ce ta wani yanki ta shigo muna kuma ga yadda shugabanninmu suka jajirce to muna ganin insha Allah za a samu mafita akan shi abinda muke roƙo kenan jagoran zaman kuma babban sifeton 'yan sanda muhammad abubakar adamu ya ce shugaban ƙasa muhammadu buhari ya damu da halin da yankin zuru yake ciki akan haka ne ya turo shi ya zo ya jagoranci wannan zaman na sasantawa domin a saurari kowane bangare da manufar nemo hanyar gyara and we've heard from them and we are going back for another meeting with a select group in order to come with holistic solution. Mun saurari kowane bangare sannan kuma za mu yi taro na gaba da wakilan kowane bangare da aka zaba inda anan ne muke sa ran za a samu hanyar walwale wannan tankiyar. yanzu da yake an kaddamar da shirin sanya al'umma cikin aikin dan sanda to wannan muna sa ran zai magance wannan matsala domin kowane bangare da ke gani yana kare kansa idan ya shigo cikin wannan shirin na sanya al'umma ga aikin dan sanda to zai yi aikin kare kansa bisa ga tsarin doka gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu da kuma sanata mai kiltar wannan yankin bala na allah sun nuna fatar samun maslaha sakamakon wannan zaman da wannan zama zai kawo ƙarshen waɗannan lalurori na yankin zulu waɗanda 'yan sakai ne da suke fitowa daga zamfara suke biyo faɗan da ake zamfara ne yake shigowa nan to kuma nan sai muka kani suka ɗau kariyar kansu amma na tabbatar da wannan zama zai kawo ƙarshen wannan lalura. da haka mun wannan mitin yayi muna kwarai kuma na tabbatar maka dama muna aiki kuma za mu ci gaba da aiki mu tabbatar da cewa waɗanda suke so su kawo muna wannan ci baya a cikin ƙasa ba za mu yarda da shi ba da yardan Allah. Muhammad Nasir murar Amurka daga Kebbi a Najeriya.